yau ba fa sai na kawo ƙarshen sulhun ɗanka Allah Allah wallahi to shi shikenan ha har da wani zoda namun wani abu kai abu eh amma dai yau din nan idan har ba ka kure ni ba eh. ni zan kure ka ni ba za ka kure ni ba to shi shikenan we see about that to cika ne ga sunan guda hamsin da biyu duk wanda kake so ka ɗauka. kowane daban-daban duk wanda ya maka ka ɗauka. yau saboda ina son in kure shi zan ba shi ya yi sainin a kan katin shi ga shi kai sainin saboda katin kai ya fita daban ɗaya eh mana a ina son katin a eh, a ciki a ciki eh a ciki na yi sainin eh. kowa ya ga sainin ɗin shi ko ba ɗin ka ba sainin ɗin ya ce wannan sainin ɗin da ya yi mm-hmm. nashi ne unique gaba da ba ga shi unique sign ɗin shi yanzu zan baka wannan katin naka gashi nan zan linke shi ne haka na linke shi gashi ka danke da hannun ka rike shi gam gam gam to ni ma ba ni ma zan yi sani yanzu mm-hmm. amma idan na yi sani din nawa eh. kai ka yi sani signature ko eh. ni zan rubuta arewa trick ne tu na dauka tu or down zan rubuta arewa Tricks. Arewa Tricks na rubuta. Na kallon ka. Eh, ai, kallon Arewa Ni ma zan wannan katin za a je sa'an ka san me nake so mene mm-hmm. yanzu na rubuta arewa tricks dina eh. naku amma canza kati mutum ya <laughs> ba da Allah Allah bai canza kai wani yi wallahi to ka duba mana mun canza kati na gaya ma arewa tricks na rubuta a nawa <laughs> kai a sanin kai kai kai sanin naka sannan na baka to mu bude ga sanin duka da kai babu camera court a nan akan irin ka ne ba wani wuri muka je ba zai ce da ba canji. gaskiya mara wannan abin naka akwai sadabara ba sadabara a ciki to sadabara da ya gashi aka irin ka aka yi shi life and direct yana cewa ba zan iya gure shi ba yau da gashi na riga na gure shi na ƙara gure shi ba zai iya kama ni ba sai dai wata rana kuma idan yana sai kama ni yau kam kantin kat ai wai maraba anya ba da ruhanai kake wai da ranar wa da suke kai da duka tsaya da kagarawa ne daya alwarin kusa da kai ba za a sace yin wani ba ni faiwaye na kai ka bango ba to na aka kai a ni kure kaza kurewa dai di kurewa dai wannan ita ce kashin kurewa maraba eh ni fa sanin dai kai kuma na ga arewa turis arewa turis na rubuta kuma ga sanan ka ga sanar da man tuna dauka kai ga kacin da ka dauka kai sanin ba shi kai hanya ba garin karba da kai ka canza mun ba tun yaushe na canza tunda a gaban ka na rubuta wannan balle ka ce wai kaza kaza na rubuta ga abin na rubuta a dan garar da zan kure ka kuwa ayi ah, kaman barewa yake wa gudu gare ni kaman barewa kama da zai baka wahala gaskiya mara